à elle. Je ne sais plus quoi faire. Sans elle, rien n'est plus pareil. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Sibahin yau Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Asabar ɗin nan zaɓaɓɓen shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar aza harajin kashi ɗari kan gungun ƙasashe tara na BRICS muddin suka yi gigin yin kafar angulu ga dalar Amurka. Barazanar da yana kaikaitar ƙasashen nan ne na ƙungiyar ƙawance da ake kira BRICS da ta ƙunshi ƙasashen Brazil, Russia, India, China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Iran da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Ƙasashen turkiya da azerbaijan da malaysia ma sun aike da bukatar zama mambobin ƙungiyar ƙawancen yayin da sauran ƙasashe da dama suka bayyana sha'awar da ba za a bar su a baya ba yayin da dalar amurka ta yi fintinkau a kudin da aka fi amfani da su a duk wata harkar kasuwanci a duniya da ta sha tsallake duk wani kalubale kan alkadarinta mambobin kungiyar kawancen ta brics da ma sauran kasashe masu tasowa sun ce sun gaji da babakiran da dalar amurka ta yi a tsarin hada-hadar kuɗi ta duniya Wani hari ta sama da Isra'ila ta kai da ya rutsa da wata mota a zirin Gaza a jiya Asabar ya kashe mutane biyar da ya hada da ma'aikatan kungiyar nan mai zaman kanta ta Amurka da ke tallafawa da abinci inda kungiyar ta ce tana nan tana neman karin bayani cikin gaggawa bayan da sojojin Isra'ila suka ce sun kaikaici wani ma'aikacin kungiyar ne da suka ce yana cikin mayakan Hamas da suka kai harin da ya asasa yakin da ake yi. Kungiyar ta faɗa cikin wani sakon imel cewa hankalinta ya tashi matuka game da harin ta sama kuma sam ba ta da cikin sanin cewa akwai wani mahaluki a cikin motar da ake zargi da hannu a harin da Hamas ta kai na ranar bakwai ga watan Oktoba a shekarar 2023 ta kara da cewa tana aiki ba tare da cikakken bayani ba ta ce za ta dakatar da ayyukanta a Gaza. Ko a farkon shekarar nan kungiyar bayar da agajin sai da ta dakatar da ayyukanta na dan wani lokaci a Gaza bayan da Isra'ila ta kai wani hari ta sama da ya hallaka bakwai daga cikin ma'aikatanta mafi yawan su 'yan kasashen waje. Sojojin Isra'ila sun faɗa cikin wata sanarwa cewa wanda ake zargi da hannu a harin na ranar bakwai ga Oktoba ya yi aiki da kungiyar bayar da agajin kuma sun nemi manyan jami'ai daga al'ummomin duniya da mahukunta kungiyar agajin da su fayyace yadda aka yi hakan. A jiya Asabar shugabannin kasashen gabashin Afirka suka sake yin wani hubbasa kan batun samun zaman lafiya a gabashin Kongo To sai dai har yanzu bukatar tasu na da rauni biyu bayan wani babban taron yankin da ya gaza samun halartar shugaban kasar ta Kongo da barin zauren taron cikin sauri da takwaran shi na kasar Rwanda Bye. Wata sanarwa bayan taro da aka fitar a ƙarshen taron da aka gudana a asirarce na al'ummar ƙasashen gabashin Afirka a Arusha ta Tanzania ta sanar da jaddada buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfi domin samar da zaman lafiya mai ɗorewa a gabashin Congo. Rikici ya sake barkewa a wani yanki mafi ganin bala'in tashin hankali a duniya da ke gabashin Congo inda gwamnatin Congon ta zargi ƙungiyar 'yan tawaye ta M23 da ke kisan kiyashin ƙabilu da ruwan da ke marawa baya a yankunan da ke da arzikin albarkatun ƙarƙashin ƙasa na kusa da kan iyaka da ruwanda Shugaban ruwanda Paul Kagame ya fice daga taron da aka gudanar jim kaɗan da kammala taron da aka gudanar a Arusha. Haka zalika ba wani bayani a hukumance da aka bayar dangane da rashin halartar shugaban Congo Felix Tshisekedi a babban taron. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan gudun hijiran Rohingya sama da ɗari da suka hada da mata da yara ne aka ceto bayan da jirgin ruwan su ya nutse a ruwan Indonesia, cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Asabar. Mafi yawan kabilar Rohingya musulmi na fuskantar gagarumar tozarta a Myanmar, inda Dubai ke kasada da rayuwarsu a duk shekara ta yin doguwar tafiya ta ruwa mai cike da haɗura. zuwa Malaysia ko Indonesia. Faisal Abdulrahman na hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya UNHCR ya shaida wa kafan labaran AFP a ranar Asabar cewa sun karɓi rahoto daga gwamnatin gabashin Ace da cewa yawan 'yan gudun hijiran ya kai su da goma sha shida. Ya ce har yanzu 'yan gudun hijiran na nan a gabar kogi ba a ma yanke shawara inda za a nufa da su ba daga nan. Ya kara da cewa an samu jirgin ruwan na rababban katako da ke dauke da 'yan Rohingya a daidai lokacin da da shi ya kusa nitsewa cikin ruwa nesa kaɗan daga arewa maso gabas na gabar ruwan tsibirin sumatra A ranar Asabar ne kafafen yada labaran cikin gida a Ukraine suka ruwaito Firaministan Ukraine din Denis Mihal na cewa filayen jirgin saman farar hula goma sha biyar daga filayen jiragen saman Ukraine ne aka lalata tun bayan da Rasha ta mamaye kasar a watan Fabrairun shekarar 2022. Ma'aikatar sufurin jiragen saman kasar ta Ukraine na da filayen jiragen sama na farar hula ashirin da ta rika faɗi tashin ganin jiragen sun ci gaba da tafiya ta sararin samaniya to amma akan tilas aka rufe shi a halin da ake ciki dai 'yan kasar ukraine da ke son fita wata ƙasa tilas bi ta mota ko ta jirgin ƙasa zuwa ƙasashe makwabta domin shiga jirgin sama daga can ga waɗanda ke zaune a yankin gabashin ƙasar sukan ɗauki kwana guda cir kafin su fita daga ƙasar ta ukraine shmehar ya ce rasha ta kai hari kan tashoshin ruwan ukraine kusan sau 60 a cikin watanni ukun da suka wuce. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin matasa a duniyar gizo. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tun da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo sunana Halima Abdulra'uf jagorar shirin. Maza madalla. A cikin shirin na wannan lokaci za mu duba yadda masana'antar man fetur na Najeriya ke shigar da matasa masu basirar kirkire-kirkire cikin ayyukanta. Lakari da yadda kamfanin npcr din ya kafa wani tsarin da ya yi wa take da War Room a Turanci. Tsarin da ke kunshe da matakan aiwatar da ayyukan da aka saba da su da ma bin hanyoyin zamani wajen cimma nasara. A shekarun baya-bayan nan dai kamfanoni da dama na ba da mahimmancin gaske ga shigar da fasahar zamani wajen aiwatar da kasuwanci da cinikayya, tsaro da kare duniya. lafiya tsare-tsaren ci gaban ma'aikata da dai sauransu bari mu fara da shimfiɗa akan matsaloli da fannin albarkatun man fetur ke fuskanta a najeriya daga bakin ɗaya daga cikin jagororin masana'antar man fetur na ƙasar sunana balawunti ni ne shugaban sashen sa hannun jarin tonon man fetur na nnpc eh alhamdulillahi kamar yadda kika sani in kina bibiyan abubuwan da ke faruwa a wannan masana'anta namu na fetur gabaki ɗaya a najeriya a zaki ga cewa mun shiga wani matsala daga can baya wanda ya kasance kasance a watan jun na wannan shekaran yawan mai din da muke tonowa ya yi kasa da miliyan 1.400 a wannan lokacin ne shugaban kasa ya ba da umarni wa shugaban kamfanin mai na nnpc malam mele kyari kan cewa ya ɗauki duk matakai cikin gaggawa da zai tabbatar za a kara yawan man da ake tonawa kuma ya ce kada a yi shi ya kasa miliyan ɗaya da cikin karamin lokaci bayan wannan ne shi shugaban kamfanin man nnpc shugabanmu malam mele kyari ya zo ya kafa wannan gidauni yarjejeniya na yadda za a yi a inganta yau man da ake tonowa wani sabon tsari ne wanda ya kasance an yi shi na yadda za a yi a ƙara man da ake tonowa cikin gaggawa daga watan shidan nan da muka fara wannan abun zuwa yau mun tashi daga ƙasa da miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu yau har mun kawo miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas kowane rana a yayin tattaunawar cikin wannan shirin dai mun yi magana akan tsarin woro ko mai hakan ke nufi kuma wani tasiri ne yake yi ga aikin samar da kuɗaɗen shiga ga najeriya ga bayani bayani kafin wannan tsari da aka sa shi a watan jun warun da aka creating gas da muke yi yana kasance muna kira 5 bcf bcf guda biyar da rabi to amma tun da muka fara mun samu kari sosai cikin turanci dai mun tashi daga 5.6 bcf of gas to yau muna 7.2 bcf of gas to wannan zai ba da dama masu neman iskan gas domin su yi taki domin su yi duk wasu abubuwan yau da kullum na samar da lantarki duka za su samu abin da su bayan haka ma wannan iska din na gas ya kara. ƙara samar da gas din da babban kamfanin Nigeria Crude Refined Natural Gas masu sai da iskan gas a waje za su samu. Duka zai karo kudaden shiga. So ba karamin alfanu muka samu. A makonnin baya-bayan nan wasu matasa sun yi muhawara akan yadda kamfanin NNPCL ke ɗaukan ma'aikata a dandalin sada zumunta na X wanda aka fi sani da Twitter a baya inda wasu suka yaba da tsarin kamfanin da suka ce ya bada dama ga wasu matasa da ba su da uwa a bakin murhu aiki. Wasu kuma suka kushe su suna cewa wasu kalilan ne kawai suka samu wannan dama yanzu bari mu sake ji ta bakin injiniya balawunti yaya kamfanin nnpcl ke amfani da fasahar zamani wajen aiwatar da ayyukansa duka wannan abin da muka yi shine muka dauko game da ke tambaya abubuwan fasaha muke kira technology muka yi overlay din shi technology din nan ba wanda ba mu amfani da shi don samo da bayanai da sarrafa bayanai da kuma yadda za a yi amfani da wannan bayanin da aka samu domin a ɗauki matakai a yi maganin abata da ya lalace ba za ki ga alal misali muna da babban ɗaki wanda muke kira command and control room a nan abuja muna iya ganin abin da ke faruwa a fatako ga abin da ke faruwa a yanagwa mu ga abin da ke faruwa a bulunkutu da ko ina da gurin da muke ayyukan yana tattara mana bayanai muna ganin shi kai tsaye bayan na kai tsaye muna samun jiragen sama wanda ba su da matuka wanda ake kira drones muna nan suna shawagi a sama a gurin da muke wannan aiki suna tattaro mana bayanai kuma wannan bayanan shi ma na zuwa cikin wannan babban ɗaki na control room muna da whistle blower masu kwalmata bayanai wanda mutane za su iya kira direct wanda in in ka samu za ka ɗauki waya kai tsaye ka sanar da mu cewa ga abin da kake kan kuma har ma mukan ba da mutane kyauta in aka samu labari mai inganta dukan muka tara wannan sai mu tawo shi zuwa wani ɗaki mu yi amfani da shi wannan abu ya taimaka mana kwarai da gaske ba za mu iya yin wannan abun ba in ba domin support din da muka samu na gwamnati ba da kuma dukkan mutane shin akwai matasa a cikin wannan aikin babban ɗaki da ka ambata kwarai alal misali idan muka kai ki control room din shekaru mafi girma da wanda suke kula da shi shekara 38 a da yawa daga cikin su kai shekara talatin yara ne wanda su dama yan zamani ne an ce wai karan bana maganin zaman bana to mun gane cewa muna bukatan wa'annan matasa sannan muna bukatan wanda suke da experience wanda suka da aiki irin mu irin mu kenan to da tsafi irin mu da wa'annan matasan muke hada kawunan mu muka yi abin da ya kamata mu alal misali wannan control room da muke amfani da shi mu muka yi da kamar yau mun zo kasashe da yawa suna so su koyi yadda muke yi to wannan abu za mu iya yi ba ba tare da yan zamani din ba kuma bayan haka ina so in sanar da ke saboda wannan abubuwan da muke da samun kari da muke yi ake samu mun samar da matasa aiki na gaba gadi da yawan gaske wanda da ba ma iya daukan wayannan ma'aikata amma yanzu za ki samu kamfanonin da suke tonon mai duka suna kokarin daukan ma'aikata yan kwangilan masu tonon mai din su ma suna daukan ma'aikata bayan haka kamar yadda kika sani akwai ayyuka da yawa wanda sanadiyar mai din ake shi da aka samu in ka je gurin da ake sai da mai din nan akwai mai sai da abinci akwai mai sai da ruwan sha duka ana ba da wannan ayyuka kuma bayan haka samun wannan karin makamashi zai kasance yau idan kana da gurin yin aski ko gurin yin kitso na salon da ka samu ta to muna kyau kyautata zaton ina abubuwan insha Allah tabaraka ta'ala zai inganta kuma in inganta zai kawo sauƙin rayuwa zai ba da dama ma matasa su samu abin yi. To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu lokaci yayi da zamu ji ƙarin bayani akan shin a cikin shekaru biyu da suka gabata nawa adadin matasa da kamfanin NNPCL ya ɗauka aiki. Kamar yadda na gaya miki saboda abubuwan da muke ci gaba ya kasance muna da dama da zamu ɗauki irin waɗannan ma'aikatan. Alal misali shekara da ya da suka wuce ce mun ɗauki mutane fiye da dubu ɗaya duka wanda muka ɗauka dinnan yara ne ƙasa da shekara ashirin da bayan mun ɗauke su ya kasance muna tare da mutane yau wanda suna nan suna kirkire kirkiren su muna ɗaukan su muna sauraron su muna samun wasu abubuwa masu muhimmanci daga gurin su da muka gani mukan ɗauke shi mu yi amfani da shi ya taimaka mana da yawa daga cikin abubuwan da muka yi wasu ne suka ba mu hanyar da zamu yi shi kuma yawancin su matasa ne saboda haka kamar yadda kasar nan Allah ya azurta ta da matasa haka mu muke amfani da matasan nan suna nan a cikin harkar mu yau da kullum muna kyautar da zaton cewa kamar yadda kika sani wai yara su ne manyan gobe dole ne mu kasance mun sasa tafarkin wanda za su kasance su ne jigogin wannan kamfani nan gaba na'am injiniya ganin irin bayanan da muka samu akan wata gidauniya daga gaba a matsayin ka na babban jami'i a kamfanin nnpcl me kake yi wa matasa a bisa kashin kanka ta wannan kungiya eto eh kamar yadda kika faɗi kunta alkhairi foundation foundation ne wanda allah ya taimake ni muka yi domin mu taimaka wa jama'a babban abin da muke so mu shine ta tafarki hudu da muka ɗauka na ɗaya shine ilimi ilimi ilimi mun yi imanin kan cewa ita ce za ta wayar da jama'a ita ce za ta ba mutane hanyar da za su samu nutsuwa da ci gaba a rayuwarsu abu na biyu shine sana'a sana'a wanda muke kira entrepreneurship sana'a na noma ne sana'a na kirkira ne sana'a da zai ba da damar mutane su yi to shi ma muna ɗaukan shi da muhimmanci abin da muke yi muna koyar da yara hanyar basira hanyar fasaha da wasu abubuwa abu na uku shine a karkaran mu yadda muka fito sha'anin samun kiwon lafiya na dawala yana ɗaya daga cikin tafarkin mu mu tabbatar mun kawo taimako taimako na yadda jama'a da al'umma da su samu hanyar da za su samu kula da lafiyarsu ingantacce na uku da muke da shi shine mu 'yan ƙasa ne muna son al'adunmu bayan al'adunmu nan muna son fasaha saboda haka muna da cibiya da take kula da al'ada da fasaha a ciki to wani abubuwa hudu su ne abin da muke yi muna cewa a wunta alkhair foundation aikinmu ba zai kammala ba sai kowa ya sami ilimi ingantacce sai kowa ya samu hanyar da zai kula da lafiyar shi sai kowane matashi ya samu sana'a mountain khairi foundation aikin ba zai kammala ba sai kowane matashi ya zama mai farin ciki da al'adansa muna son ya kasance al'adan mutum yana ɗabbaka to wani shawara zaka ba wa matasa a daidai wannan lokaci to ina yawan gaya ma matasa kan cewa babban abin da ke gaban su shine su samu abin yi samun abin yi bai kasance dole sai ka je ka ɗauki aikin za a dinga biyan ka albashi kuskuren da na ga yawan mutane suke idan suka tafi makaranta sun tafi ne akan cewa zuciyarsu in suka tafi makaranta suka dawo da su samu aikin yi aikin yi ko ko aina a duniya ba samun shaki abinda mutanen duniya suke yi shine in ka je kai karatun nan ta baka basira ta baka kai ma ka zo kai abin nan ɗinka inset ka zo ka zama kai ne kake so a dauke ka aiki kai ka zama kai ne mai daukan aiki ko da nake ga mutane shine cewa ba lallai bane duka wanda suka fito daga makaranta ya sun yi aikin albashi akwai wanda za su je su fara kasuwancin su su fara fasahan su su fara abubuwan da suke sha'awa wanda abin da suke sha'awa din nan za su yi amfani da shi har ya zama ya ba su tafarkin zama na harkan kasuwancin su wanda za su samu kuɗaɗen shiga na kansu saboda haka yaranmu dole ne ya kasance sun juya zuciyarsu daga zaman ma'aikata su kamfani ana biyan su albashi zuwa su su zama su ne ma'aikatan da za su dinga daukan aiki su ba mu wasu albashi madalla muna godiya alkalma daga dandalin x sun yi nuni da cewa a shekarun baya bayan nan kamfanin man fetur na najeriya ya buɗe kofa ga matasa musamman waɗanda suka karanci fannin kimiyya da fasaha inda aka ba wa ɗaruruwansu aiki wanda ba a kasafe ake gani a baya ba to Masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan za mu naɗa tabarmar shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma babban bakonmu na yau ni Halima Abdulra'uf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. To madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki shiri ne da yake yin tsokaci akan kiwon lafiya. musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su abubuwan da ke jawo su da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin ɗaukar matakan kariya. 'Yan makonni da suka gabata mun yi ta magana akan AMR da kuma yadda yake shafar mutane dabbobi da kuma muhalli kuma mun yi bayani dalla-dalla kan bambancin busta da kuma antibiotics da makiyaya ke baiwa dabbobi inda muka ji tsawon lokacin da magani ke ɗauka a jikin dabba kafin kafin ya fita abinda likitocin dabbobi ke kira da withdrawal period. A yau za mu yi magana ne akan irin lokutan da ya kamata a baiwa dabbobi magani ta yadda naman ba zai yi wa ɗan adam illa ga lafiyarsa ba. Tare da ni a cikin shirin akwai shugaban asibitin dabbobi na jihar Sokoto, Dr. Lawali Bello Yahaya, likita gare ka. so nawa ake ba da magani a dabbobi shi wannan ya danganta ba a ce dole-dole sai an ba dabba magani ba in dai tana lafiya kalau abinda ake yi idan an ga ciwo ne ake kai dabba a bata magani kuma akwai abinda muke kira prophylaxis wato a dan ba da kariya a jikin dabba kan wata cuta ta shiga wanda wani lokaci zuwa lokaci ya danganta daga dabba wasu dabbobi akan yi wata uku ko kuma ya danganta daga yanayi da ake ciki na shekara idan lokacin damuna ya matsu za ki ga cewa maimakon a ce ana yi wata uku uku za a mai da shi wata biyu na ganin cewa kila an ba su maganin tsutsar ciki ko maganin wasu cututtuka da aka fi samu a damuna idan aka zo lokacin hunturu za a diba a gani waɗanne cututtuka aka fi samu sai a ba su wannan magani na ganin cewa kilan ba su samu waɗannan cututtukan ba ƙari da rigakafi da ake musu duk shekara na waɗannan cututtuka da ke addaba su waɗanda suna iya lahani ga makiyayi ya zan ya rasa dabbobin shi da yawa waɗannan rigakafi ana yanzu samar da garkuwar jiki amma shi waɗannan prophylaxis da ake bayarwa ko kuma antibiotic ko kuma wasu magunguna da ake basu na ɗan kariya na lokaci na tunanin cewa kai ya zan akwai cuta akan ba da su daidai lokacin da ya zan ana buƙatar su ba haka kawai dabba na lafiya kalawa ba ka doka ka ce duk wata sai ka bata magani ko kuma duk kwana ɗaya kwana biyu sai ka bata magani wannan bai dace da ka'ida na kiwo ba kuma muna kira ga mutane da su bi ka'idodi na kiwon dabbobi su sani dabbobin nan na da rayuwa sannan kuma ya kamata a kula da abubuwan da suka fi damun su ba ka ce ko da yaushe tunda dai dabbobi ne ba ka ba su magani indiscriminately babu wani bin ƙa'ida ka'idar likita ko kuma tuntuɓan masana kafin a bada wannan magani. A matsayin ka na kwararren likitan dabbobi wani abu ne idan makiyayi ya yi naman dabbar za ta iya zama mai illa ga lafiyar mutane. Ina ganin cewa akwai magunguna da yawa da idan aka ba da su sukan yi illa ga nama ko da ma ba su illa ga lafiyar bil'adama a wanda zai rage ainihi daɗi ko kuma inganci na nama ko kuma ya sa naman ya canza kala ko ya canza ɗanɗano ko ya canza kamshi nashi wanda waɗannan magungunan yanzu in zan baki misali yanzu akwai rigakafi wadda ake yi ta ciwon saifa wadda idan aka yi ta ana kiranta rigakafin anthrax wadda idan aka yi ta ba za a yi amfani da nama ba sai bayan sati shidda ko ba za a yanka dabba a yi amfani da naman ba sai bayan sati shidda sannan madarar wannan dabba ba za a yi amfani da ita ba sai bayan sati uku wanda ke ga ba ko kowa ya san da haka ba kuma mafi yawa za a yi din kuma za ki ga cewa an yanka an ba mutane sun yi amfani da da naman abu na biyu akwai magani da ake amfani da su na kariyar cuta ko kuma in cuta ta bayyana ana kiran su antibiotics da yake suna da yawa kuma kowane su za ki ga cewa yana da nashi withdrawal period waɗanda aka fi amfani da su za ki ga cewa su a wannan lokaci da ya kamata a ce an bayar daga wannan allura zuwa lokacin da za a yanka yakan kai sati hudu kwana 28 daidai da da yadda kamfani ya samar wasu kamfuna zaki ga kwana 21 wasu kamfuna zaki ga kwana 18 to ya danganta daga ainihi kamfani da kuma abin da shi kamfani din ya yi bincike ya samar na cewa ga lokaci da wannan magani ke dadewa cikin naman dabba kuma akwai waɗanda long acting ne waɗanda su za su dade a jikin dabba akwai waɗanda short acting ne akwai waɗanda ma in an yi amfani da su yiwo ana iya amfani da naman dabba yau kuma ba zai yi lahani ga ainihin naman dabba ba amma mai yawa za ki ga cewa waɗanda suna iya samar da wani ɓacin inganci ko ɓata kyawu ko ɓata samun zama sanadi na samun wannan antimicrobial resistance ga mutane so kuma ba nama kaɗai ba har da madara da kwai da kuma sauran abubuwa da ake iya samu daga jikin dabba wanda mutane ke amfani da shi ba dole kawai sai ainihi nama ba daga ƙarshe wace shawara zaka ba wa masu sauraron mu musamman mama makiyaya da ganin an samar da nama mai lafiya ga al'umma da ma muhalli baki daya. Shawarar da zan bayar a nan ga al'umma shine musamman makiyaya su ji tsoron Allah ya zanna cewa duk lokacin da za su yanka dabbobin su in sun yi amfani da wannan maganin bai kamata su ba mutane nama na wanda aka yi amfani da waɗannan magunguna ba. Abu na biyu ina kira ga hukumomi na a samar da wata hanya wadda za a dinga diba ainihi nama wanda aka yi amfani da waɗannan magunguna masu kashe ƙwayoyin halittu ko masu kashe ƙwayoyin cuta idan aka yi haka nan za ki ga cewa an samar da wata hanya wadda ake iya rage waɗannan makiyayan su kawo nama wanda baya da kyau a ba mutane ko kuma naman da yake da waɗannan ƙwayoyin maganin ko garin maganin bayan haka su ma hukumomi da masu ruwa da tsaki duka sai an haɗa hannu da ƙarfe na ganin cewa an samar da hukumomi hukumomi waɗanda suke iya bincike na magunguna ko kuma sinadarai da ake bayawa makiyaya ya zan da cewa ba su da waɗannan antibiotics ɗin ko antimicrobials ɗin tunanin cewa idan aka kama kamfanin da ke irin haka kila a hukunta shi na a hana shi samar da wannan sinadari ko samar da wannan magani wannan zai taimaka wajen rage wannan antimicrobial resistance sannan bayan haka nan ya zan akwai wayar da kai da ake yi lokaci zuwa lokaci wanda na san akwai rana kacokan da majalisar ɗinkin duniya ta ware na tunawa da ranar da kwayoyin halittu ke bijire ma magani wannan ba zai isa ba ke ga ya kamata a ce lokaci zuwa lokaci akan je a yi ma mutane wayar da kai ta hanyar gidajen rediyo kamar yadda kuke yi da kuma hanyar kilan jaridu ko kuma social media da yanzu ake watsa abubuwa da sauri na ganin cewa an samar da wasu hotuna haka ko wasu bayanai waɗanda za su tabbatar cewa mutane sun samu wayewa kai mutanen da wannan bayanan ba su cin musu kila saboda nisa idan gwamnatoci sun samar da lafiyar mutane ya kamata su masu waiwaye lafiyar dabbobi na ganin cewa idan an samar da lafiyar dabbobi an samar da lafiyar al'umma kamar yadda ni bayani baya akan samu kashi saba'in na cututtukan da ke halbuwan mutane suna tasowa ne daga dabbobi to ke ga in muna son mu samu lafiyayyen al'umma mu samar da lafiyayyun dabbobi sannan a ƙara wayar da kai sosai na ganin cewa mutane sun san ma meye bambanci tsakanin wannan sinadari da ke ƙara ma dabba girma da wannan sinadari me amfanin shi da a jikin dabba duk ya kamata a ce an samar da waɗannan wanda lokaci zuwa lokaci idan ana yi za a samu raguwa na cutar da al'umma ta hanyar ba su abin da zai cutar da su gaba shi matsala na antimicrobial resistance ana ɗaukar shi da sassabci amma mu sani cewa yanzu wajen kashi 80 na antibiotics da ake amfani da su zaki ga cewa mahi yawa su waɗannan ƙwayoyin halittun suna bijire musu to idan ya san da cewa ana tafiya haka za a waye gari lokacin da akwai cuta babu maganin da ke iya warkar da ita ko kuma sai an ɗauki lokaci mai tsawo kafin ya warkar da wannan cuta sannan mutane in sun yi amfani da waɗannan antibiotics ɗin ko a jikinsu ko kuma a dabbobi a tabbatar da cewa an ida dosage ko kuma dose ko kuma yawan da ya kamata a ce kwanakin da ya kamata a ce an bada maganin in kwana uku ne ya zanda cewa an bada maganin kwana uku sannan abin da su makiyaya ke yi na kilan a ɗaya dibi dabba a ce a yi mata allura ba tare da sanin yawan maganin da ya kamata a bata ba saboda su kashe wannan kwayan cuta ke ga shi ma yana da illa na mafi yawa yan uwan mu makiyaya da ke cikin dazuzzuka zaki ga cewa maganin da ya kamata a ce a yi amfani da shi ga dabba daya sai a ce bari a yi saboda sauran dabbobin su samu sai amfani da shi ga dabba biyar ko goma wanda ke gaba zai samar da wannan kariyar da ake bukata ba sannan kuma sun yi sun samar da wani yanayi wanda su waɗannan ƙwayar halittu za su bijire ma waɗannan magunguna. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku da kuma likitan da muka kasance tare da da shi a cikin shirin ni hawa umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya To madalla wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga nasihar lahadi barkonku da warhaka ni ne Reverend Hussaini J. Samari daga ikkilisiyar mu ta Assemblies of God Church kasuwan magani Kaduna South District. Ina magana ne akan muguntan da ba shi fahimtowa. Mugunta dai shine ratsewa daga hanyar adalci kuma tafiya ne ga ba da shari'ar Allah. Mugunta ba abu ne mai kyau ba kuma sai ga mugunta a ta faruwa a hanyoyi daban-daban. Mugunta yana faruwa a gidajenmu, muna ganin mugun aiki har a kasuwanni muna kuma ganin mugun aiki a wuraren sana'o'inmu muna ganin mugunta a yau ta wajen karkashe mutane da ake yi wani lokaci ka gan wani zai kashe wani ba tare da wani dalili ba duk dai saboda mugunta ta dalilin mugunta yana sa a yi wani tara dukiya wanda mutum ma ba zai iya more su ba waɗansu a yau ma ba su ma san inda sauran dukiyarsu yake ba ana ta tarawa duk mugunta ne ya jawo irin wa'inan abubuwan nan tunanin mutum mugunta ce tunanin mutum babu adalci yawanci adalci a yau ya yi kasa a don haka maganin wannan muguntan nan da muke gananta da yake faruwa a yau shi ne mu komo ga ubangijin Allah shugabane mu komo ga ubangijin Allah mu talakawa kuma mu komo ga ubangijin Allah dukkan jama'a mu komo ga ubangijin Allah ko irin salama ma da ke faruwa a yau a kasashe na kashe-kashe da sauransu a wurare daban-daban dukkan wayannan na faruwa ne saboda zuciyar mutum ya riga ya cika da mugunta bari mu koma ga ubangijin Allah idan muka koma ga ubangijin Allah salama za ta samu a mu salama za ta samu a mu salama kuma za ta samu a duk inda muka iske kanmu a wannan rayuwa nan Allah isa mana albarka. To madalla nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu. A madadin sauran abokan aiki da suka taimaka wajen haɗa shirin ciki har da furduza da injiniya. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke sallama da ku. muni lafiya.